yayin da jami'an 'yan sandan Najeriya ke fama da rashin albashi na tsawon watanni ɗaya daga jami'an da aka tura dabci a jihar Yobe don aiki na musamman ya bugo waya. Jami'in wanda ya bukaci na ɓoye sunansa ya ce rashin albashi da allowance na naira dubu ɗaya wuni ga zaratun 'yan sanda irinsa da ke yankunan da ke da gyauran 'yan ta'adda akwai kasadar samun koma baya. Allowance kam tun watan ɗaya daga Yobe zuwa Borno dukkan mu ba wanda ya samu naira ɗaya. Akwai wa'anda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba wata hudu ga iyalai ga wannan ka zo operation kana zanne da yunwa kana tunanin za ka biya wa 'ya'yanka bukatun ga kuma kana wajen operation ta wanne ɗaya ka ci muna ganin gwamnati da za ta yi mana adalci ya sa za mu miƙa koken mu maybe ko ta manta da mu wanda don Allah muna neman taimako ta taimaka mana ta tuna da mu dan allowance din mu da muke dan samu mu dan samu mu sarrafa mu dan ga azumi gashi har yanzu ba mu samu mun saya wa yara abun sallah ba ba mu sayi komai ba ba mu samu ma wanda za mu yi maganin yunwan ciki. mu ba ballanta za mu yi maganin wani abun da wannan ya dace kamar ana kira ga ta jami'an yan sanda ya zama su masu sadaukarwa ne ga ƙasa kuma me zai faru wannan bai nuna cewa kamar kun fara sarewa da wannan aikin da kuke ba ɗaya haka ne muna sadakarwa shi din ne yasa tun januwari har yanzu muke zanne dole komai da za ka yi sai in ka samu abincin da ka ɗan saka a cikin ka amma ka zalla da yunwa ai aikin rai yiwu ba ai kamar a kunnen babban sufetin yan sandan Ibrahim Idris ya ba da umarni ga jami'in kuɗi na rundunar binciki dalilin da ke sa albashin yan sanda ke makalewa daga wani sabon tsari a ofishin babban akai. akanta na tarayya. Bala Ibrahim shine mai taimaka babban sufeton kan labaru. Kakakin rundunar 'yan sanda ya ba da sanarwa a gaya wa mutane cewa fa matsalar nan ba daga nan bane, matsalar nan daga ma'aikatar kuɗi ne. Idan sun san ba su da kwari da karfi to gara a dawo da abin a koma yi yadda ake da. Amma ba daidai bane a ce mutum an tura shi aiki ya bar iyalinsa ya je ba dare ba rana ga ruwa ga iska ga zafi ga duk abin da ka sani. Ƙarshen wata a ce ba a biya shi ba. Wasu yanzu an yi wata biyar wasu shida an ce ma wasu bakwai. Ice saboda saboda Allah kai idan aka yi maka haka zaka ji daɗi shi wannan jami'in yace ba zai ji daɗi ba yace to mu muna zaune a cikin office muna cikin air condition wasu suna jeji wallahi ya budewa mutumin nan har sai da naji wani iri in kaga yadda yake ma yace wallahi zan je in kai kara gaba idan wata yace za a samu matsala fa domin waɗannan mutanen suna aiki dan me yasa kuma haƙƙinsu ba za a biya su ba yace ba ruwansa yana so ya masa bayani yace a yace shi baya so ma ya ji abin da yake so kawai a biya ko ta yaya in ko me za a yi yace kawai a je dole ne ya tare a ma'aikatar kuɗi ya gaya musu san yadda za su yi a biya mutanen nan in ba haka ba zai je ya gaya wa shugaban kasa wallahi ransa ya ɓaci ya ƙi ma duk wanda ya zo mutane da yawa sun zo suna ko a hargitse yau yake lamarin albashi ko isani ga 'yan sanda ya kasa zama tarihi a najeriya inda kuma hakan ba mamaki ke sa wasu 'yan sandan zarmiya ko neman na goro a kan tituna da zarar mutane sun fara tausaya 'yan sandan sai kuma wani labari ɗaya na zaluncin 'yan sandan ya sanya mutane janye tausayin zuwa gagarumar hamayya nasira da mailika murar amurka daga abuja Nadire.